Allah ya ke so a raya a wannan al'amari da yake an yi kilin an yi kuɗi don haka ba a san aljaba a halal badawi ya kuɗi yanzu ka da nan da motar garin su ma wahala take daga inda za ka je sai ka tafi can can ku ka shiga mota ka fita na sannan ka garzaya tafiyar mulsa saba'in ba mota amma matsiyacin ya yi kuɗi shine da wulaƙanci kuɗin sata kuɗin bawan nayin ka bari mana sai muka mukin ya cika sai ka fara tozo kai wulaƙanci ko dai sai nake a nan baya aura wanda mutum ma irin ta hafizu ni yaushe ma zan haɗa dangantaka da wannan ɗan ta halittar matsi kawai shiryawa cewa zuwa abuja wanda na biyar da mu suna mu da ya gaya mu magana shi ne zan kara tunanin cewa wajen su kuwa yanzu da sai ka kira su tunanin tuna zai ba da zan cewa ba wani sai da gajin kan cewa a zai alhaji ya gaya magana kuma ba da zaɓi a game da magana alhaji kai lalle lalle sati biyu za ka yi su da baya za a yi aikin alhaji kyakkyawan mahaifi ai dole ne in biyayya da shi abin da ya ce ya kamata a ɗan rage wannan na riga na riga na gani ta cewa alhaji a batun maganarsa ba zan iya saba mata fi sabilin lai domin idan na saba masa a tikarar zai baci ko ba kuma yana san duk abin da zai bata masa saboda ya san ke biyayya da duk maganar da zai fi fara domin ni ma an gama da duniya lafiya yanzu baka ci komai ba za ka tafi ina ƙoshi ko ka ta ka share cewa ba sa an yi haka nake son yi kuma don ba na son da duk abin da zai ɓata nufi ina son nuna ganin cikin fara a kullum da murmushi ma zan wanka ba ma rakiyar suwa ba. abuja nake shi a biyo eh. ah, yanzu eh. to yanzu kafin ajiye wannan ta kadar a nan a ke ta take ka don na ganin ni na fi na fi abuja sauri ka tafi na fare da to wajen gona mai gyaran motoci eh. ka kafa kanikin nan ko eh, na ce dole ya taho da masu jin nan kana gaya masa shi ka taho minti eh. ko ko ya kai kama ko biyar tunda nan ne bayan layar ne na sauri to ala kai sauri kai sauri yau da wannan wasiƙa da ya aiko na san dai ba magana kuɗi ba ce me ya a ciki kafin yaron nan ya dawo hmm? an gama to zai zo da ita ko yi to shi kenan dauki yakin naka kaji yabba ta ce ina da shi su ne bari da ko su yan canji wallahi na na aiki wannan shaka shayan su nan banki tun ɗazu bai dawo ba bari ga wannan ne sai ka dawo eh sai ka dawo ko wata yan dubu goma a samu a baka eh, wannan dai ka hau ko mashin ne yawa to ni ma na gode abin da tijjani ya mun ya sa na bakin ciki na kasa bacci ni ma gashi sai na rama duk wanda ya mun kankara sai ne masa na itace Thank you.

gani ai gurin ka zo ya nan ina ya dai abin da nake gaya ma kake cewa a a ayi a daura auren kawai ba da da yaran dan gidan Allah to ya ka kuka ciki shi kamar ya ban gane ba wata ni abin da nake gudu kenan wanda nake gaya wa sakamakon kar ka ga cewa ka faɗi magana kai a ce kai ne ka nemi alfarma a wurin shirin mako dalili kawai da yasa na yadda aka ɗaura wani auren to kai da sakamakon abin da aka yi ya kuma nan alai bashir da yadda al'adar ta take ni na zauna da shi sama da shekara nan zuwa nan gida yadda nan gida ne to wani abin da zai kai hakuri inda Allah ya samu abin da sha karka je kan wannan magana ka rabu da shi rashin mutunci dukin aurensa ya riga ya saba baka ji abin da ake miki ba jikan dillali ya kashe dubu kankan ka hawa da dubu saban da ko wulaƙanci da muka duba ta yadda muka zauna zauna tare da shi ne kokarin kafa wannan gurin nasa ka san ai dukkan mana da ke bai kai ya danne ni kadai ne na san wannan sai ba ga nasa gashi nan gashi ga kamar sa yaushe ya samu wannan zai mutunci jikan ya ne ba ne su gano na yin domin zaɓi zai yi daɗi ai dukkan mutum ya mutu da ya haka haka kamar yan mutane amma ba zan yi ba gida na ba shi ba sha bayan kullum kana bari jin ɗebo abinci a sto to amma ni da mahaifin yarinyar nan ya zo tijjani yadda ka san ya sa hannu ya da ni ya dake ka baba wai gida ba ci ba sha an fata ba su cire kirki to duk irin abubuwan da nake maka na kwadawa ba ka gane su ba don haka abin da nake so gaya maka a yanzu idan ka san kana son matanka je ka mai ta amma wucin mutunci amana sabuwa Allah an zage hajiya babba an kare mata zafi tana tun daga kamaranta a tsayira zaki ya bi ta mai fa zaki a ambata suna mamaci a zage shi tana masa azaba ne la haula wala quwwata illa billah mutum da zaka duniya ko wanda ke mutunta

na ƙarshen tafiye irin masu da nawa nan ne ba ba ba wakati da turawa suna ba su ma ba kun su sau haka ta gari suna yi ba kira a hausu ba na hau ba mandaki ba na tana ta fita jawili ba tantiri a bakin su kalmar da ta zo a bakin ɗan ta hana cin nan nan ya zo ba a rame wacce ta aiki a kamfani ubansa ne kawo shi ubansa asalin ka kora da kai yake da ka kafa kira kafin dun daga nan har zuwa da mazarar su suke daukar taki su kai a tsar har ma ba su san takalmi ba kafar ta sai ba so da kirki idan ko ruwan ya zo ko ya sai ka kyata a kana abubuwan ka. Tunan da nufa mai tunkuye, to abin da na gaya maka ku ake ciwo mutunci a maganar nan yayin nan ko ɗan zinari ce ma na haƙura da ita ba wallahi ba Allah ko ɗan zinari ce baba na haƙura da ita ba Allah ma baba ni da abin da kace ne ba zan kuskure abin nan ba saboda haka da abin da ka faɗa ba ba ina nan akan wannan magana ta yi abin da kake so kai tun da kai mana wannan Allah ya kwana ko sarkar zahira zan ga maka ita ba ba to hazi wannan abu dai kaga yadda ya faru amma mu ba za mu hana ka ka je ba kamar da matarka ba a baba ina da na haƙura tunda da ga an ce tana da juna biyu idan kana da bukata kar ka ce ba mun takura mu ne ga yadda ya kasance ga irin cin mutuncin da aka yi mana ai baba tunda magana ta ta sa da ku a cikin wannan magana irin cin mutuncin da aka muku saboda ka ina ganin cewa ina da na haƙura da magana kenan duk abin da aka muku ainihin kamar ni aka yi wa alai maka albarka Allah maka albarka Allah maka albarka na ji daɗi ya ka Allah maka albarka Allah maka albarka Allah maka albarka <laughs> yaro baka san makirki ba in san da na yi haka da dakewa zai yi amma yanzu na kashe bakin tsanya tun da aka ce mutumin da ya zaga ya babba shi ma ya rikice yake ya faɗan ita tare ne